اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم منا شابقي لا عشرين دهدو عشرين دهدو ها أنا شاهدو <laughs> عشرين hudu ga watan biyu watan safar lama dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarfin sunayensa muna cikin dai eh, littafin mu annoniya shafin da za a tashi za a tashi shafi ɗari daidai na jado Hey. eh dama zai yi kafin a gasa masa da hukunci da sa ne hmm. a ah, yi kasan haka ake hukunci idan ka fara bishiya ba biya kake ba ko ba shi nan kasa faɗin nan bishiyan nan sai ta tsaro da wani abu ‘ya'yan bishiyar nan kafin yayin da suke an sayowa a gaba da bin da suke ba saboda haka nan wannan bari in an yi bari an ce ba a cewa me ya tsammanin ka ‘ya'yan bishiya yanzu karatun nan da za mu yi muke yi wa ya san adadin wanda ya ji hmm? zai wahalar tsinke mu sannan kuma kaddara in ta zo za a yi kaddara Allah ka boye da mutum amma ko wannan ma ai ba ma wani da ke yiwuwa wannan shi ka komai sauki tunda kana tura jiki a kawai kayan maganin sauran kana ganin sauran kawai za su dawo wani ta karyo in ma manyan za a ina ake ai an sake bibiyan shi eh. can wancan zamanin ana faɗaƙe sama da yadda kake faɗaƙe yanzu a wancan zamanin sun an kada inda suka bi suka haye sai ba ka tsamman kai tunani ma izo maka ka bi ta hanyar ba za ka yi ba to haka jahamu ma abin da ifi ko daga cikin abin da ke ban mamaki ba za mu ce abin da fi ban mamaki yau ga mu mun ji labarin jihamu mun gamsu da illar jihamu amma ba mu iya kawar da ra'ayin jihamun nan a cikin mu ba don ka kafa ma halittu don ra'ayin jihamu da yawa ba mai cewa za ka zama sai maka wannan ai tauhidin a sha'ira tauhidin na ahlus na nawa suke da awaki manyan manyan masu bar tafiyar ta sun yi wato a ilimi Allah ji kamar da kun karatu babu inda za a ci nasara buwa irin karatu in dai ana karatu to kaga Allah da kanta yana cewa idan mutane suna karatu in ya yanke zai dan mara gari ya kan fasa in dai ana karatu ana karatun alkur'ani a karatun da ake ganewa ana karatun ƙur'ani. ana baiwa mutane bayani suna fahimta yara na fahimta na menene ya kan zai kai Allah kan fafa ya saboda Allah kan abu da ya ku kaga annabi na cewa ai eh, wa'ina umma ba za su yi imani ba ina fatan Allah ya fitar da tsakonsa wanda zai ga ila illallah to amma wannan maganar ba ta a fikihunta ba a kalle shi ba fikihunta to da kake sa ran za a ce nasara ne ka dafa in kake kana ganin za a yi nasara sai a kalli da shanka wani da shai kake kaga ka fa'ili ka bunne ya tsira ina aiki can ma ka bunne ya tsira ina aiki can ma ka bunne ya tsira ina aiki wannan ba kabun ne ya tsara ina wannan kabun ne ya tsara ina aiki tsirarren ma shi ma ya fara dasawa ya fara menene ai ai shiru kawai illa asabul asiya wannan da kai ya yi a ce kafin da shan sanin da shan kafa aiki rida nan da mana ba za ka dubi ko wannan da kan na gaske mai suna da ke hissiye da ke da ba kuwa zai iya da ke suna fara ba inda za ka ce misalin na bakin na bayan na yaranka yanzu shinkafa ta da ke ta kafe mu je mu dafa da ke wani karshe ta ya faɗi a shi ba na yadda zai dafa ba ko balle dafa addini abu akaliyatu akan akaliyatu gona ba a ganinta in ka dafa sai da nomewa sai da feshi kana koya wa yara kafin wani abu ka tafi kafin a jima ciyawa ta tsirar bala'i tsirar dole sai ka samu feshi mai tantance ka fesa ka fesa ka samu ibar ma shukan ka sauran su mutu malam da kwai aiki a daidai sai ɗan kansa mai dafa abin da ke ina cin azaba amma fa ina aiki ba ji ba gani ya san abin da ke rokin mu to Allahu an eh wallahi Allah ya halaka tunda me ba abin da ake ne kana ai karatu azaba ka koma ta tafi ka ga kawai ba komai in ka zo kana neman natijan karatu karatu mai yi natijan fa za ga babu ba natijan amma da ake za ka koyi da karatu an ji ga wannan na yi yanayi yanayi ya tara ya je ba yi yake ka hulɗar wancan ma ya koma da kai ko za a ce nasara ne ko za a ce nasara ne kusan abu ne kamar misalin ne wajen misalin na karatu su ɓangaren su ɓangaren su su duk wanda ita ce malami abun da ke target a kai shi a jishinta sai nuna gwaninta an ko aji shida an gama da da shi na kafa inda ya da so aji shi da ko kaje da hayaniyar ka shelter sai da zuwa da shi ka masa sa abu da ya ya ziyar da so ba sai ya shi shi kenan zai koma a salam ki ne ala ya kuma za a ci ba Allah sa da ya gane kan hatta in ka ga mutane sun yawa kaman ka ci da ala arabu arabu kun yi yawa ina ga ko ya koya to amma dai Allah shi ke yi ba yau ke yi ba muna roƙon shi ya yi mana قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله shi ma dai ya tun da wannan sharhi na nawa na biyar a ƙari yi shuru har rafa a sai daɗi usaimin ha? sai fauta hudu kenan to kafin nan an yi tarjama to kaga dai ai in dai da ana jin karatu na bai to sai hamsin da nawa da biyu sun zauna ba abin da ya rage sai zai abu a dafa to ga iri nan an bayar su je a dafa wani ya haddace wani ya yi kaza wani ya je ya cire fikihu duk inda ka je ka karanta sai ka samu da wani fikihu wani ne muke yi ne kuma a ce a yi sa'a kana yar tafiya kana yar tafiya ka dinga dangwalan mutane akan addini haka ka je sai ka jefa a wancan kudurin in ka je makaranta daga cikin makarantunmu na allo ko makarantunmu na zaure in kai shuru ba abin da za ka ji ana da'a ma sai jihanmu to malam ya ma wuce a ce mutum ya je jami'a wai irin wayewa ta jami'a yana karantar da jihanmu ga babban malami kake ka fara rubutu rubutu gudunmuwan jihanmu a musulunci da ka ji wannan maganar yi wani aiki akan rusa wannan lamari ba aikin da za ka yi kaje ka same su ka bi su ka ce musu karya ne karantar kawai sai dai kai ma ka samu martabar da za ka je can ka koyar idan ba ka samu wanda za ka je ka koyar da kanka ba to shirya wasu su je su koyar ba kai kana zaune a inda kake kana shirya masu zuwa suna yi ana kallon ka ana shirya ana bunne nan ko irin ka yayi nisa sai dai Allah ya kiyaye wasu su gane karatun wanda aka yi domin su kuma su gane ba shi ma kamar sauran ita hukumar mahabbati sabitul arkani har zuwa karshe ya ganin ba sai an maimaito gaba inda bi ake an haddace hadal istihlalu min na nazimi wannan farawa daga mai baiti nan mai waka nan yuridu bihi dukhula ila al mawdu'i yana son shiga mawudu'in da yake so yi magana na aqida allazi yuridu bayanahu fi hadhihi al-qasida al-azima allati tadammanat bayan al-aqida as-sahiha wanda ta tattara ainin ingantatta aqida ko bayanin aqida ingantatta allati hiya aqidatu ahli sunnati wal jama'ah wa bayanu ma khalifuka zai yi bayanin abin da ya fata mata min aqaidi a dalali ma'ar rabbi alaihin tare da maida masu da martani wa su shubahihim da warware shubuhohin da suka kawo mutane inda mun yi maganan shubha da shubuha da sha'awa hawa da bidi'a shubahihim wa bayanu fasadi usulihim da bayanin ɗakin aƙidarsu allati banau alaiha maqalatihim wanda suka gina ra'ayoyinsu a kai shi da ita ce bayanin wannan magana na mai abu da ya buɗe da soyayya dina hukumar mahabbati dinka da yake uh, suwaru aqidati ahli sunna wannan wa kada sawwara da ya suranta aƙidar ahlus sunna ahlul haqqi bi fatatin hasana jamila tuhibbu halqulu da wata yarinya kyakkyawa wanda zukata ke son ta ke wannan aƙida haka ta ta gama ta ce na ina ta je wuri kaba ta je wuri ba tana neman wanda take nema aƙida ta yake nufi wata hawa hal an ba wanda rayuka masu tsarki ke santa wa annaha hiya allati hakama al-qadi eh, hakama al-qadi al shine wanda alƙalin nan adali ya hukuncin jantar wa jamaliha wa mahabbatil fikri salimati da soyayyan ɗabi'a kubutatta wal uqulil mustaqimati laha wa hadha yusammunahu wannan suna ce masa al-ghazalul bari'u wurin yan adam Mana gazal ne soyayya ta yi bayanin ta amma ko utasiya daga fasikanci babu ba a cikin ta, ko soyayya ce ainihin kubutatta alladhi laysa fihi ismun ba zunubi ciki wa huwa wasful mahbubati صفة طويية ووصف جمالها ده صفة كمتة وأنه حصل بينه وبينها شيء أبو يا أخوة كان هذا إيجاب من الوعود نع الكولي باللقاء والوسال ثم تعدد دونها ثم تتكون هذا إيجاب كل هذا تخيل دون فات أي ثم باب وطيارين يا باب ونكوه يا سيدي يا مقرمي وهو يريد بهذا الدخول yana nufi ne da wannan farawa ilal makasudi alladhi huwa mas'alatul aqidati salafiyyati wattiba'il kitabi was sunnah abinda yake nufi da wannan shine mas'alan aqida aqida as-salafiyya wattiba'il kitabi was sunnah hadha huwa makasuduhu wannan shine manufarsa lakinnahu qaddama lahu bi hadhihi al-muqaddima sai ya zuba mata muqaddima da wannan muqaddima al aqidatu as-sahihatu ingantattar aqida sawwaraha fi surati imra'atin hasana a suran mace mai kyau wanda zukata na yan adam sun jarabtu da salalan irin wannan wa fiha al-ushab yana kwaɗaitar da masoya gare ta ainihin kanta walakin hadhihi Jamila hasanaul jamilatu laysat sahlatul manali wannan kyakkyawan na samun tana da wahala ai kamar yadda da samun tana da wahala yau in ka da a aƙida kake za ka yi to gidanku masu yan tsangwame ka a gidanku wani sai sun zo sun ce ka zo da wata a aƙida a nemi aƙidar da ba a yayi a garin ake yi ita ce kake yi to haka to bala haka nan kowa ya san mai neman mace mai kyau to babu shakka yana karo da abin da ke karo da ke. la budda min ta'abin fi ha. dole sai an wahala wajen samun da ita wal wusul ilaiha la budda min ta'abi fi talabiha ba makanan a wahala wajen neman ta لأن العقيدة لا بد min تعلمها saboda aƙida dole sai fa an tsaya an koye ta wala budda min ma'rifati adillatiha dole sai an san dalilanta wa ma'rifati usuliha da sanin tushen inda aka ɗebo ta مثل العاشق كمان دي ميسوي يعني الذي يريد الوصال الى معشوقته wanda yake son zuwa wurin wacce yake so din ai yakan sha wahala yakan ci azaba yakan yi hatsari da rayuwarsa ga dobi imrul kaisi inda yake jin azaba fala yasilu ilaiha wani bai zuwa ga wacce yake so din ya ganta da ito illa bita abin wa wa ya yata'abu wala ya filo ilaiha. da dama mai kan wahala ba kai gare ta ba wani ka rafa rafa ba kai gare ta ba to wannan kenan kun ga ya dunkule baitocin nan guda kaza kuma maganan nashi tun da mun riga mun karanta su kana kallon su yanzu a zuciyarka sai ya tsora kan karshe ya gama mukaddima sai ya shiga mawdu'in fa kai tsaye ke lokaci لله زائدة بليل لم تخف الله ندوت من زيارة بتجد أولن ينفن دابا بتجد أولن فرائيبا بتجد أولن دبو بنجاجيبا إتبو تكيم ساكو إتنا تنمو دات جولن دارو إتعاده في نزل ونن أتنانينا أتنلونا أين هي الأكيدة إتشاكيدة abinda kodori ne a kan kuduri tunanin sa ake kwato ma yake yi sauwana ha bi surati Hassana, hasana aka ila madinatin rasuli da ta je birnin annabi wa makasa kunga za'irat makani tana ziyarta wurare kaga mai ya kai ta je wurin daukan haraman madina ta gangara inda ake shiga makka ta shiga makka ta wuce arfa ta zarbado ta zo ɗakin allah ta je sa'ayi ta menene ta jiya daga nan ta gangara ta hausa ta kwana da kwanaki ta yi a lokaci guda daya bihi za'ira wa Makka ta, za wa kal makani alladhi sadarat minhu hina ma alimaha har rasulu inda annabi ya karanta da ita tunda ne ba ya zauna maka ba ya koyi da ake da aure ba ya je madina ba ya koyi da ake da aure ya je arfa ya koyi da ake da arfa ya koyi da ake da abu salifa ya yi jawabai ya koyi da ake da amina duk ya gangara ya je ya koyi da ake da dawaful ifada lokacin da ya aikin haji ya hau kansa ya koyar da duk abun da ya koyar da ke kuro an a suka ko sannan ya sake komawa waje inda zai je daga nan ya koma ga Allah ya wannan aiki ce gida ko sadara minhu hinama allamaha ar rasulu sallallahu alaihi li ashabihi fi makkah wal madina bi khilafi aqidati ahli dalal ai kaga sabanin aqida fatatu rushe kai a makkah ko karkata gumakan nan ne 300 da wani abu ya share su ya bi ƙasa ƙafa duk wani gunki aka faffafa shi aka ƙona wurin bautan aka fatattake masu bautan gaba ɗaya aka tsarkake digiri da sunna aka tsarkake duniya da sunna aka tsarkake al'umman duniya da kaɗai ta Allah ahlul dalali al ce, wanda ita an gina ta ala mantek. Yau to Allah baya saba. inda yana in ka ce Allah na sama ka kamanta shi da jiki wanda ya kamanta Allah da jiki ko ya kafirta saboda haka kai ka kafirta wannan mantik din ina aya ina hadisi ina inda Allah ake bai ce yana sama ba sai ka kira ka zama ki ar-rahmanu al-arshi sama amintum man fi samai ka dubi maganar kafin kiyama yanzu nan a ce annabi ya tafi al'adu ya haje ya roƙo ya yi kaza yanzu nan za ka je ya taso ko kuma ta bakin naku ne mutanen nan ba sa faranta hadisan manzon Allah ne irin karatun ganewa yanzu ku dubi maharjin kabulu ina wannan littafi maharjin kabulu ya dace dai a samu masa gurbi ya gurbi tun da dai ya yi maganar lahirar nan ya yi maganar lahirar nan ko taskira sai haka kuma yi wajen tunda ta cewa ya tace shi tunda ya zo bayan ya taskira ne ya in ana magana a jida na a yi magana a yi magana a ɗauki abu a dinga maimaita shi a dinga maimaita shi wurare daban wuri kaza wuri kaza har sai ta kai ki ta wannan abu ce ma afi lahi shakku akwai ma shakka ne tashin kiyama to wani ma zai shakka amma ka je wani wurin sai ka tsinci kanka wani hali illa kawai mu abun da yake da malmala mana harka za a fara da mutum yau yana nan gobe baya nan za ka yana nan shi kuma wannan abu duk yadda aka akai ba tare da kai ba sai an samu matsala ko za ka fahimta zai yi ba fahimtar da aka yi gaba daya ba kuma bai tafi to dai Allah ka ba mu istiqama ala qawaidil mantiq wa afkaril mutakallimin da tunanin in ilmul kalam fa in fa inna masdaraha tushen su. min al yunan daga ne gado shi akai daga aristo ko ake sakara kuwa ya rayu kafin haihuwan annabi isa da shekara ɗari biyar shi kuma ba annabi musa kiri ba shi sakaratu da su a falatsun gumaka suke bauta gumakan girkawa ne su a gari don ba a ɗaukan wa'annan suna bin ainihin abin nan eh? bayan kafin annabi isa da shekara ɗari biyar ƙasar bayan annabi musa kuma ya daɗe da can an yi annabawa a ɗan tsakanin wannan ɗayan rinkin ɗan kawayen wannan lokacin ne illa dai na cikin ƙabilar kaga ai da yake a zamanin sa ba wani annabi ba wani annabin da ya ara gama da shi ba yanzu baka ga jaha shi da ya bayyana ba ta ce akwai malaman da suka ara gama da shi abu hanifa ya fatattake shi to ka ko abu hanifa ya fatattake shi maliku min babi aula imamu shafi imin babi aula to haka dama sukan samu ne ɗan tsakani su abu nan kuma ka ga yadda ni abun bakin suke aƙidar sakaratu ta yi wani irin tsuwa a duniya shekan ne mata irin wani karɓa ko da ke iyayen gidansu ne hmm? shi ya sakaratu ɗin ita eh wa farosofa ne ne dai ce eh. ce eh. wani annabin da ya shi ba ba samu ba kuma daga baya an yaga an yaga da yake matsiyasar da ishe da sai yi bakam tun an ɗan ƙasa su sake da wani abin da ya ka dubi zamanin annabi ba ya yi lokacin ba ba ki ba dalilin sa amma ka ga ka dubi yanzu yadda majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki tsarin sa mai ake bi a duniya eh a haka majalisar ɗinkin duniya in ta ɗauka ta hana duniya wanda dubi sama majalisar ɗinkin duniya nan duk muna ƙarƙashi eh, mun ki mun so ko mun sai ba a ƙarƙashi ya da baki amma tsarin da muke bi sai dai mu yi in Allah ba mu shugaban na ƙwarar ita yana jin su yi musu haka ga ne cikin kwamai koma ƙafa ita sai ne abin da yake abin su irin yadda su zaune ke yi a ƙarƙashin su yake amma aka ga ya koma ya yi yan da ke da ke sai dai wanda aka dafawa ba su gani ba ya yi dashe dashe ya yi dashe dashe abubuwan wanda ya kai da a ce an tsaya an bi tsarin da a yi malam da yanzu an kai da gaske wanda bai kamata faɗe shi ba yadda da yake a rufin nan a bashi a rufin a sashe koma a kasa ci gaba da yake sagan zai lokacin da eh, wancan ya miƙe ya tashi ike shi shari'a musulunci zai yi kaza kaza zai yi ba iho za mu yi masa haka ba ya tara ya samu ya ta ya ne mako mai ta da shi Muita da ke mu da ke ma an mana magana saboda in ya kawo ka aje mu mu ba ruwan da ke gaba ma muke da ke tukuna nan kuwa ya Allah da abin da ke cikin zukatan mu da ya tare mana Muita da shi har biyan kuɗin da shi yake tun da ban da jihar ma sai da ibi jihohi wani malami da aka sani a duniya ya to ba kwa duniya ba a irin da ya bangarorin mu da wanda suke irin dangi mai su kama da irin nan ba sai da yanka masa albashi saboda jeka ta da ke kawai abinka ba sai ka biyo mu ba ita da ke a kafa ita da ke a kafa duk da dai kila bai fito fili ya gaya musu da shan ba ai ba sai ya fito ya mikin da su ba tun da duk wanda ya mikin da shi zan nan lokacin ya shiga uku an san tare kuke to maimakon haka ana tare sama aka dinga rugugi a sama to shi kenan kuma ku ita da shi ku ita da shi kafin wancan mai rugugin ya faɗo ƙasa kun dasa alaƙa kai da ka wancan shi kuma sai zo ninka ko da an na zo wuri an mara shi an yi menene an yi banza sun da iri yawa su kuma dai nan Allah ya gane da mu mu ci gaba da dake mu ci gaba da aiki haya ga ba ta mu waje ba duk abin da ya taho ya guje ta mu mu masu addini na ya kaga mu mu san me kuke ciki ba ku yi abin ku eh in ma an rafke mana wani ko an kame mana wani an yi ne ne da ce to Allah ka mutu mana da shi in ya mutu shi kenan ba za mu ce ga dalili ba ga wani ne ba da ya sha ba a ci gaba da dashi a ci gaba da ba da ruwa a ci gaba da dafe baka ga ta zama babba ka ga ta bacci ba kana da abun dafawa to dafa ma'anawi aiki kawai a gum a ci gaba da aiki kakka damu ga ɓarnatan kakka damu ga ɓarnanan nan mai ka dafa wanda zai iya amfani rana biyu ana cire da shi kakka damu don an cire ma wanda aka gani aka cire ai wanda ka dafa ba gan ba hmm. to wata masifa lallaye to kaga kusan abin da ya rage kamar yadda muke kallo ko da zo muna magana da wani abin a da ta kai matsayin a ce to tun da yake ba za ku iya gudanar da kaza ba an karɓe kaza don a dinga gudanar muku da kaza an karɓe kaza tun da sa kai yanzu ku jihohin da jami'an tsaron su zuwa intanet suke karɓa ne aka ce ta kai a ce mutane za su rufe gare zai wa kuma kayan an kare ta kai za su dinga lura da kasar da ke ruwa daga waje su da ruwan da kasar da ke shigo a cikin gida an gama yau fitar da kaya ta hannunsu karko kaya ta hannunsu menene da hannunsu mu ba mu da masu hankalin da za su iya yi aka bi aka fasa mana mutane kuma da ya zo kawai ba ni in aka ba ya ce wuce sai kun gani ko sauka yi ne duk duniya an zarge mu mun fai cin hanci mun fai lalacewa haka kan mu ka dauke da lalata mu kai yi ba ba mu da masu kira mu lokacin guda an ka mu kuɗi ka zo ka gina gida kai ne ne ki kenan ki bi ma Allah kai mun da wa? to haka nan ɗebo Allah ji kan ma da zai ka cika aljihun ka garin ya kama da wuta idan hankali ka cika aljihun ka gidan ya kama da wuta ina ina riba ka gina garin ku gefen gari ya kama da wuta kai ba kanta wanda da baka ɗebo ba ka bo gidan ku ya kama da wuta an yi bai yi ba daga nan maimakon tunanin ka gano ku zo mu gyara garin ne sai ka dinga tunanin barin gudu kafa waje tunda na riga na ɗiba barin tafi kafan waje in ki duniya ta ba tsinke hmm. bari dai wancan tsanke min da kake gani a baya a rufa shi can wajen kai kare na kanka mutum nawa suka je waje suka ce ba za a bunne musu gawa a garin ba ba nan gida ka ce ba za ku kawo mana gawan shi ba ya ce mu can wajen su ce mu ma ba ma san shi ita ta gidan sun na a dingalin abokai ka kai shi gari kaza ce sau kwana uku kusan yadda za a yi ku ce da gawaku ba a ne mana wannan nan. Hmm? to ina nan ba na shi ma to to wina abin da yauce a lokacin yana ɗiba yana ba mutane ana masa tafi wani na gwanaye Allah dai ka ganar da mu jama'a kuma yi ta wannan duka magana da muke baki ku rabu da ita kololuwa ta kai kuma ci gaba da karatun addini amma na gaske addini masu karantarwa ku daina shiga aji shigan gwani na gwanaye a kullum duk abun da za ka koyar sai ka yi tunanin wacce aƙida za ka ɗan marmafa wani irin ɓanna za ka iya yagewa ka koya musu alifin ba'un amma daga nan za ka tufa musu wani abu da su rike ka koya musu kara a ƙura'ani amma akwai abin da za ka tusa musu wanda za su rike ta inda abun nan da ka koya musu ba bai da tushe bai da tushe tunda in ka dafa mai tushe ba a rufa shi in labari ka zama kai ta zuba kai ta zuba kai ta zuba za a bi ka kwana ko ne sake zuba yi wanke na kawai amma in abin da ka dafa mai abin ne ba yawa amma fayar da su لأصحابه في مكة لأصحابه في مكة والمدينة بخلاف عقيدة أهل الضلال المبنية على قواعد المنطق وأفكار المتكلمين فإن مصدرها من اليونان وبلاد الكفرة في جيبك بين سوى وأتت على وادي الحقيقي فجاوزت da zo wadul waqi a shi ne zuwa hulaifa a takaice kamar yadda muka gani ya a tazzul muallifu shi mai littafi yana isa da maganan da ake yi bi ake da take mutu ya gadara da ake da su ba koyata ya haɗa ake yi ba yadda za a yi da kai to mutum ya bi shaitan ma ya zana lafiya ya ya kai da kabi Allah sai min babu yauza li'anna ja'at min ash-sham saboda kaga ta zo daga sham wa marrat bil madina ta fado ta madina thumma rahat ila makkah tai makka ha hadhihi habibatuhu allati yatagazzalu biha wanda yake soyayya da ita hiyal aqidatu sahiha li'anna man sha'uha saboda mabubbugatta min makkah min mab'atir rasuli daga inda aka tado da annabi wa min al-madina muhajirar rasuli madina ne mahijiran madina Mahajiran jakadan قوله هذا وما آفت ولا استلمت ولا wala wala ba ta yi tsawafi ba ba ta shafa hajjar al'asar ba saboda aƙida ce ake aƙida ce ba mutum ba خيالية حقيقة لأنها ليست آدمية لذلك لم تحق أن أدن كدواشي حتى تعمل هذه الأشياء حتى أيكت وإن أبوبها وإنما هي أمر معنوي قوله إن كنت كاذبة الذي حدثتهم Eh, ai al'ana dakala fi maqsudi ya shigo inda yake so yake duk wannan rafage sun ya gama maganganun da zama to oh, eh fada inda yake so wa bada bil khasum ya fara fada da maziyaci eh shin kin min kare to Allah ya tsora biki masiban da yake dora a jahannu daga nan za ka waye jahannu wacce masifa aka daura masa wacce ya yi kula ke ku biyo ni ga maku قوله جهم safwani صفوان وفي صفوان وفي أخيه جهم كان da دم بينشي to ga jahamu jamu buna safwan a yanzu dai a masallacin nan yaro da babba ya san jahamu abun tsiya ne yaro da in ko ji kake haka da kai a wani akwai dika hurgumin arni jahamu shine ya ɓata musulunci shine yayi kaza shi ne yi kaza shi ne wanda ya dinga kashe ahalar sunna shi ne wani haifar da matsiyatan mutane da suka tsaro suka tata a ƙida jahamu jahamu bane safuwa a samar kandi garin su ɗan samar kanda ne a kazar ta'atil ya koyi ta ta'atili min alja'ad bin dirham wal ja'ad bin dirham akhadahu anil yahud shi kuwa ado ya kori abin siyasa ne daga yahudawa kafin ku duk kayan ba yahudi sharri ne eh, masharri ne eh, shi isa yi kakanni da suna da ilimin abinci ko kuma allah ya taimake su sukan yi magana da harshen mala'ika nan da ake magana eh, ko da ba ka da allah saiti ne na mala'ika ake yahudu tuba babu yahudu a ah, yahudu su ba babu eh, in yake babu ba samu ba yan kaɗan ne na kirkin cikin su yan eh, mukuta su dan yan kaɗan ne amma muku su kawai duka mu ya gane shi yasa ake ce musu kawai sai a a manta da kaɗan alherin da ke cikin su sai a kawo sharri don kaka rudu da su yan kaɗan ne kuma da wuya ka gane na kirkin shi na da wahala gane na kirkin su akhadha anil yahud al-ja'd ibn dirham al-ja'd ibn dirham dinnan shine ra'asul mazhabi shine shugaban ɗarikar amma kaga da yake yahudancin yayi yahudanci sai ya waske ya tsora wa wani sai isa mutane ka dinda tunanin ka laifi ka tsora wani idan abu ya taso rige rige rige sai ka so talai ka fawa kamo a ciki shi wannan bako ne ba san yadda yake ba bai san yadda ake ba da zuwa sai ya daduma ya daduma haka haka jike kawai cin kafce ne aikata wannan abu da yanzu haka yadda wannan dama shi ake nema ana gari rige-rige da sai su tsalai sai baka kai kai an ce masa wane ya sani kai mai saka ce nan na sashi ne ma sashi ba to harka ce sai hudawa ya shirya ya shirya karshen ta ya so kala ya barwa wani jalubu duk da dai an kashe shi kai wa qad qatalahu Khalid ibn Abdullah al-Qafari amir al-Iraq gwamna Iraq kaga Khalid wita ana ana ko da yake kafin Khalid na akwai wani Khalid ana yin suna Khalid Khalid to gaji irin khalidu in kaji aka sa baka suna khalidu to wana bukatan ka ba da wani gudunmawa na addini shine babanka yake fata mamanka da ta goyi bayan aka sa baka suna khalidu akwai abin da ake so kai wa addinin musulunci amma yadda wancan khalidu al yayi abdullahi damar amma al-qasari sunan gari ne ba a suna al amir al-iraq min kibali bani umayya daga bangarorin bani umayya wannan yana daga cikin alherin da ake kirgawa bani umayya hadarahu yawm al-eid musalla ya zo da shi idi in khataba an-nas khutbat yawa mutane jawabin idi ba'da salati kuma wannan zai sake tabbatar maka sun an zo sallar idi hudu da ake magana ce ake mai manufa kuma ana bukatan wanda duk izo sallar idi ya tafi da sakon wani abu ko da ba ta iwu duka ba amma za ka yi tafkan wani abu da za ka yi ɗorarwa ko da takarda ko babu takarda a kayan ko menene yi in dai bi maganan yadda ya cancanta to zai bi magana ya ɗauko ana farko ta kai ta ƙarfi ya ɗauko matsala ya ɗauko ta bar kada wayi gari kuma a wajen sallar idin ana ana huduban jahamu ya zama fa'idan jihamawa ne ke fa'idanta daga huduban eh su ke fahimta daga huduban suke karuwa suke ba fahimta ba nake nufi ke karuwa annabi muhammadu bai jama'an annabi muhammadu ba su faru da wani abu na addini ba dole ka kwana ka tashi ka tsaya ka je ka dawo ka je ka dawo a jama'an ka menene zai iya ba da fa'ida ko kaka in an yi sa'a ko da bai ba wa mutane da yawa fa'ida ba ya ba wasu fa'ida daga wannan huduban su canza abubuwan da ya kamata su canza ko su fara canzawa ثم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله تقو تقبل ضحاياكم فأقول إلي الله تعب إليكم فإني مضحي بالجعب ونرحم فإنه يسأم باعين hukunci mutum bai san abin da ya hukunci abin da ya laifin da ya ba saboda haka abin da yasa zan yi layya da ke zan yanka shi yanzu saboda ya sabo annallaha lam yusalli Musa taklima Allah bai magana da annabi Musa magana daga zai zane risala cewa kallama Allah Musa taklima ولم يتخذ Ibrahim Khalil ce Allah bai rike Ibrahim khalil ba shi asali a wurin jadu halalanci ma ba wani abu ne ku zo ku gani ba wannan ma kowa ma yana da shi Ibrahim daidai yake da kowa daidai yake da kowa saboda kalan da bukata waye bai da bukata in ji shi fa a fasararsa summa nazala fadabahahu wal jahamu buna safwana shi kuma ɗalibinsa jahamu ɗan safwana aidan ko salmu buna ahwas kana ji shi shi ma ba ba shan biyo shi don da menene ya riga so ai ɗan bidiya ka da ɗan bidiya in dai ya kai ɗan bidiya ba ɗan haya ne ba akwai ɗan bidiya ke kuɗi ke nema to mai neman kuɗi rana ɗaya ke so ya zama malami ko yake ya shiga nan ya haɗa ƙungiya kaza ya samu kuɗi ya shiga nan ya yi ƙungiya kaza ya samu kuɗi ya yi alaƙa da wancan alhaji ya yi alaƙa da wancan gwamna ya samu wannan ministan ya yi alaƙa da shi ya yi hulɗa da wancan attajiri yana ɗan samu kuɗi shi kuɗi ke so yi wannan kusan matsalarsa mai sauƙi ce kuɗi ke nema matsalarsa ta zama ya haɗa wannan 'yan ƙungiya ku zo mu haɗu an yi haka kuma za a ba mu kuɗi da ɗan dama za a ga kan mu haɗa kai mu yi menene ɗan siyasan da zai bi mu yanzu ya ba mu da tsoka mu yi menene mai su wani duk ƙananan halage ne amma ka ga mu zai yi bakan iki gaba da karantarwa iki gaba da karantarwa dare da rana ya taimaka wa wa'annan ya taimaka wa wa'annan ya yi wa wannan hanya ya tafi a ainihin ya ce zo mu je a tura ka waje ka je ka yi wa so ka dawo saboda ka zama na ya je nan ya tura eh wannan ma ya tura ne ya matsala ka matsala ka ne an rage ba kuɗi ya yi ta tsayin kuma ba Allah shi nufi da wannan abu ba yana nufin ne kawai ya samu jama'a ta inda sai ya haifar da canji a anguwan sai ya kawo wani canji naci don ya gano haka bai wani lokaci sai a sa amma bai da abin kuma bai da abin karatun daga jahili ne ga shi ya tsage shi fa malami ne shi fa ne ya dan iya kaza ya dan iya kaza ya kafa wannan ya kafa wannan duka yadda fa'ida za ta dawo masa gini yake a fili ma yana ce ce ya za a yi abu an saba ke wuri guda daya hmm? sai ya kamata abun ba a samu masu samu ake ku zo mu hado in mu samu da yawa to mallaki ma bai bar shi ba waljihan bin safwan aidan atalahu salmu bin Amiru amir qurafan shi kuma gwamnan qurafan bi fatawa min al ulama da fatawa malamai li mazhabihi al batil yanzu kai shi wancan lattara ne cewa a kawo gudunmu wanda ya hama bawa addinin musulunci bai karanta wannan bane ba bai karanta tun da ba sai ka karanta a wannan littafi ba shi dai kafin waye jama ka karanta tarihinsa a ina ya rayu a ina ya aka haife ki? a duniya me yayi ya haka ya mutu menene shi bai san ya mutu akan wannan ba ba sai ya karanta nuniya ba ai ba nan ne aka fara rubuta magana ba tun da tarihin duniya ne a matsayinka na farfesa ko a matsayinka na eh, ainihin eh, dokta lakcara a ce ya kafar da hali jamu ba za ka ce da ɗalibai a baku ainihin abin nan idan wannan ya zama gairu ma'akul kai ya sani ta ke to dan shi'a ne dan shi'a kuma zai aikata ninkin haka wanda isan ɗan shi'a mai suna shi'a ba ɗan shi'a mai su guje-guje akan kwalta ba wannan eh, tarkake ne kawai ba kome ne ba amma mugayen suna nan dan a ƙafa mutumin da ya ɗauko bulugul marayu na karantar da kaiki bulugul marami irin masu kyau za mu je karatu wani wani ba wani abu ne yake sawa ba a san ka je kai karatun wurin kowa kai ka je ka halaka da kai amana ne me amana baban ban kafai da yake a kawo ka nan malamin ka yi canza maka nan to abinda muke gudu ka je ka koyi wata aƙida saboda mai ne yan shi an za ka jin kafa wa ɗan shi a yana yi wannan ɗan an kira nan sai ya sujada waliyan Allah ba don kawai ba saboda ɗaliban nan ga sunan barkatai sai ni ma na zuwa da zai zauna ya ɗauke da abin da zai ɗauka nan ko ba karatu zai ba kawai ya zauna ya ɗalibai su ganki saboda ya samu shi ma ya karantar da su shi isa ake ce ku ba a kan ku je wani masallaci ba wai zuwa wani masallaci da ko bari ko girma ta kuna idan ku kai karatun ku za a sallame ku je ku yi duk abin da kuke so amma a nan yanzu amana ne akwai da dama masu kula da yara in an ce a kawo yaro shi ma sai samu wata makaranta ita su ta ga su kai mana sokin ki na sai ke ta shi kenan shi zuwa sai ne wata makaranta ta ke, duk ɗaya ne makaranta ce kan ma ana kokari shi kenan ya je ya shiga ya samu masu a gaisa mu ne daga gari kaza muka ga makarantar nan kuna kokari ga ɗalibai na kawo shi kenan sai a ɗauko me can fasar ɗansa a bashi mai tsawo da kawo can fasar ɗansa a bashi su can in ka kai ɗalibai har can fasar za a baka in ka kawo ɗalibi kaza kana da kaza in ka zo ɗalibi kaza kana da kaza in ka zo ɗalibi kaza kana da kaza to shi har neman kuɗi ike da ɗaliban nan ɗin to ba neman kuɗin fa ya dame mu ba ba menene ya dame ba abin da ke damuwa ji a koya masa wata gida akwai mahaifin da ya zo ya zo ziyarar sai ya da so a wata makaranta ya ce wani ya ce, ne Allah ya isa ban ya ma ba ga inda na ce kai min ka ka kai min isa wata makaranta to shi yasa ka kaga nake muke cewa ainihin abin nan ina wa'anda aka ba yara dole amana a gan kwana ƴaƴan su san nan ne mai kima da ko ban ga mai magani ba yau na manta ban kira suna ba sama sun sa a bari haka ce yi haƙuri sai gobe ka kira suna to na bari tana hmm? da yaro ya kai talatin a ka. cinsu da cansu duk ina hannun ka suna kuma baka zuwa masallaci su fa sun ce ka kawansu masallaci su je su yi karatu ba karatun zallon suke nema ba ba hadda zalla suke nema ba ba menene suke suna neman karatu haɗe da tarbiyya haka nan misalin wasu da gajiyar da ke to saboda haka nan shi ina so zai hadda bari ta wurin wani ya hadda shi kuma wannan nan bai koyar da aƙida in ban da ɓata aƙida ban da zagin malaman addini baya komai shi ke nan zai ke su ita abin na loda musu zagi kala kala wannan takarda da kuke gani ba ta da wahalar samu rubutawa kawai ake mu ba takardar ne buri ba don kana da takarda ba don kana da ilimi ba ba don ba ka kai karatun ba abu nan jaraba da za a gashi jaraba in ka ce ka biya kudin jaraba ce maka Allah ga wata mala mm, mm, mm, eh, za ka rubuta da kanka ne ka rubuta ma ra'ayi idan za ka rubuta da kanka da abin da za ka biya rubutawa da kan naka ba za ka wani kan yi ce kofi kana da karatun da za ka iya kofa to idan misali ba ba za ka yaba to shi kenan ba da kaza ka ya rubuta maka ga sunan ka da hoton ka zai fito kasi in baya to ko na san iyaye ba wannan karatun suke nema ba ko da suna neman wannan ka an ruɗe su ne da wannan takarda a ƙarshe sai sun yi Allah ya sa an cece su an je an ba ƴaƴansu takarda muna da su yanzu akwai wanda kina jin tana ɗaya daga cikin menene eh, quality assurance din nan yadda ta gama haya islami ta gama na yi ta rubuta ta ta kawo ta ta ce a ni ta zo nan ta fara daga aji ɗan jiniyo wanda ke so ta ta tun wancan farkasan da aka yi bai mata ba ta ce a tabbatar za mu yi mata jarabawa tun da kaga ta fi jiniyo ɗin ta fi senior amma wannan karatun karya ne jabu ne ta gwada ta duk abin da take nema addini babu je ta zo ta fake daga kafa na a ah, maimakon dai ta fake daga kafa ta zo layi ta dawo dai idan dai muka ga larabcinta zai iya tsallakar da ita jiniyan to ta koma daga sanari shekara uku na in Allah da za a ba ta abin da za ta bauta wa Allah cikin masallaci za a wajja ta fiskan da za ta zurfafi da za ta zurfafa ta gama yanzu za ka ji yanzu yana aji kaza kawai sai daga jinsu baba baba zan yi jarrabawa eh, in baya kai in baka zai ka ya yi kokari Allah duka da duka karatun da ake na iya shi dan iya yake wallahi bai iya ba ba ma san yadda nake rantsuwa ba ba iya ba in kana son a jarraba ma shi duk yaron da yake maka ya iya kira mana shi ka ce ka zo ka zana mu jarraba shi in ka da ai jarraba ta da kyawai ya zo zai tsallake ijiya na ce kai ka ba ba kai gado ba in za ka ijiya sai ka gama gado in ka duk ma tsalle da za ka ga tsallen ka sai ka yi gado shi ke to a yi masa jarabawa amma shi ya ce an gaskiya ya ce don na gara shi na bi masa takara ya tsallake na bi masa takara na ya tsallake na ya mutsa masa ya wuce na har gitsa masa ya wuce ya ce to shi kenan na yadda ci gaba sai dai kuma ya yi ƙasa tun da yake wannan jarabawan kuma yanzu ya yi ƙasa ya yi likuna sai ina jin yanzu ya yi ƙasa ba kuma da ba da ne yake da zafi sosai to da kana haka aka nan aka ba aka kace wani ɗan tarki atalahu salmu bin ahwa ai shi ma wannan arike wancan khalidu bin abdullahi al-qafari to wanda ya kashe jahamu Shi ne a almin salmu a hawa to wanda kaga ina yaɗa abin da wannan ke ce wa ma da kila ɗan kiya ne lecturer ne ya karanta yadda zai fata abin da zai fata duk maganar da su ma ana koyar da shi'a da bulugul marami ai ya kamata kun tambayin ya za a koyar da shi'a da bulugul marami kan ta dafa tambaya in kuka ɗauko bulugul marami ba akwai shafan kofi ba ha sai ya ɗauko kofi sai ke to da ga yadda annabi ce ake shafan kofi sai kai yi Ke ce ah sallallahu alaihi wasallam kajeli to ai shi kenan wannan kaga masu shafa takalmi kenan bai zai sai kofi bai ke takalmi sai yanzu in ba don jahilcin jama'a ba wanda ita za a shafa takalmi a yi sallah mazhabin jafari ita kafar za a shafa a yi sallah to mai illa a ciki wannan fason ne ya ce a shafa takalmi a yi sallah wai shi ne kofi amma shi ko jafari alul bai ce sai ita a shafa kafa a sun yi alwala kafa shafa wa a yi sallah jama'a dalibai masu ilimi da shafa takalmi da shafa kafa wanda yake dama dama aika ta ji a shafa takalmi shafa kafa shan wata gaba ai karatu jahilci ne idan ya sa shi aka ba sai ka yi a eh, kaza jahilci to ya ba ka da jahilai mutum da wani karatu in dai za a ci gaba da wannan karatu za ku gane komai duk ɗaya ne abu to yi sa ke kai muku gudu kafin ku je wajen wani kafin ya wata a waye a yanzu ma dai duk na ce ka bayan ya kamata ka kaza a cikin gida ya cikin gida nan gaba an ka je makasan abin da kake so duka karanta a ƙidodin nan ko nuniya ka gama je ka yi karatu gurin wanda ake kai na tabbatar Allah zai abin na ɗinka hatta ibn al-qayyim yana cewa ga maganganun alittattafan su azuke in kana so je ka karanta zai tabbatar maka abin da muke faɗa masu sai ce amma na ka shawara ka ka karanta domin karfin ka ƙwaƙwalwa ka bata karfi ba sai wala ka karanta baka bi su ba amma ka bari ka goge ta kurasana bi fatawa min al-ulama li madhhabi batili li madhhabihi al-batili Sun masarata سرت هذه Daga nan wannan magana ra'ayi na jahamawa yawa tsulil jahamiyati wa maddat wa amtaddat tayadu ila al mu'tazila dagana suka kinkishe mu'tazilawa wa ila firaqin kathira nan bayan mu'tazilawa akwai jabariya akwai qadariya akwai asha'ira maturidiya wa ne ga sunan dai daban-daban daban-daban qawluhu بل أبتلو منه السماوات الأولى سن قولي شعلا دقا سمي بقي سمي نسما أبتلو سن قولي نفو السماوات الأولى لأنهم لما نفو العلوة جسوكا قولي لو كانت الله سمعناه أنهم أبتلو السماعة سن قولي وسما أن من علو ربي دقا لو كانت عبده عز وجل عليها a duba mai yasa ne ce ina cewa fahu fahuwa yani Allahu Fauka, arshihi al-majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi Allah na bisa al'arshin sa dan zatin sa yake kan al'arshi ina ko ina da ilimin sa littafi ya fi kala dubu da doriya da aka rubuta shi قوله ونفوا كلام الرب jalla جلاله suka kore zancen Allah mai girma da ɗaukaka. shalamun lahi makhluqun wai zancen Allah halitta ce aka yi Allah baya magana kaga alkalamun nafsi siffarsa kalamun nafsi magana ce a cikin rufiya, a jere magana tare take a ran Allah amma bai magana da sauti bai magana da harafi bai magana da jimla magana ki sa tsarkaka daga tartibi daga takadimi to ya za a kai kike wajen annabi oku Eh, aka kama eh, halitta ta yi ta tafiya a'a jibrilu ne aka gawa a bishiya ke kai magana da annabi isa a wane ne haka kuka bar abin sai taurace Allah bai magana eh, al-kalamu fi kwace Allah amma al-kalamu nafsi wallahu la yatakallamu Allah baya magana fa'attalu hadhihi sifa suka kore magana da Allah suka nemi su kamanta Allah da gunki wanda suka kore suka ce baya sama baya kafa sun kamanta Allah da babu wanda suka ce baya magana baya kaza sun kamanta Allah da gunki wa wasafu Allah bi annahu la yatakallamu wa innama hadha al-kalam makhluqun min makhluqatihi halitta ne daga kala khalaqahu fi ghairihi ya halitta maganan ne a waninsa sannan wada sabahu ilaihi ya jingina shi gare shi wa udifa ilaihi aka ci gaba da jingina magana zuwa gare shi min idafatil makhluq ila khaliqihi na jingina halitta da halittarsa kamar za a ce ainihin gidan wane ai kaga ba wane bane ba gidan dokin wane motar wane wannan mota ba za ka wannan mota halitta ainihin mai motar ne ba suka ce haka dakan an ce kalamun lahi jingina masa aka yi haka za ya kuluna haka suke faɗi eh eh eh, eh. kallaba ye eh, haka yake kallamu warai kuwa me zan ke da Allah kwasai wannan ɗabi'an tana nan gashi kuma masifar ja'ar dunana amma a magana sai ga akwai toka da warwara ko da kuka ce baya magana baya kaza to ya aka kuka samu kallamu gaskiya ne duk musa kallamu ne har wasu ka fi sai kalla hmm? muna da kalla a cikin kalla kalamullahi Hmm. gaskiya kallon mu ake cewa asalin wanda suke abun nan dai akidan tana nan kafin a gurɓata masa ko kuma wani gefe ne da bata gurɓatu ba sosai magana dai ta riga ta yaɗu kallon mu na zance da Allah qawluhu qalu wa laysa li rabbina sam'un wala haka suka tafi suna yaɗa cewar Allah ba ya da ji balle gani kaga sai sai abin da suka gara ma wanda aka ce ba ya ji ko ka faɗi ya ji ba bai da gani kaga ko ka yi bai ganka ba na kowa da zafiya sun kore siffofin zafi a sam'u wal basaru wal wajahu wal gairiya na fawo zalika anillahi azza wa jalla wa ma'ana zalika ma'anan da suka kore kenan annahu laysa hunaka rabbun tunda babu Allah dan ba a taba samun zafi ba sai yana da siffa duk abin da aka ce bai da siffa to babu shi domin wanda bai da صفات دومين وان بيد babu wani بموجود باب bai da صفة لأن kulla موجود la بد له من sifati duk abun da yake akwai to yana da sifa amma babu ne in ka ce siffata min da babu siffata min babu wannan ne ba ki zai ganka babu kamar misali ne a samu yara ake masa za yau da wanda za a yi za a dafa babu sai dai ba babu suke ce ba sai suke masa za a yi na ɗaya da mai na ta yau za a dafa na ɗaya da mai sai kai tsaman za a dafa kayan daɗi sai rana ta tsala ka ce to yau ne za a kawo na ɗaya da mai da yi haƙuri za ka gani na ɗaya da mai yau za a ci kai ka fara cin fa to nan ba za a girga babu kenan babu bai fatuwa to da kawai a ce sai to ai babu ne na ɗaya da mai dan da bayan abinci ba shi ne an ci na ɗaya da mai نافذة وإنما الذي ليس له صفات هو المعدو باب نبي صفات شين هذا كبار بطراء بابا إبا بابا إبا بابا دوبو بابا كذير إبا بابا شيء أتنى بابا شيء أو جي بابو بابو بابو بابو شين بابو قوله كلا ولا وصف يقوم به سوى أو ذا كلام بابو نسي فليت بدا يقولون إن الله ذات مجردة ai Allah ta'ala kuran zafi ne laisan laha sifatun wannan zafi wa haza mustahil mustahil wujudi a ce ga zafi wai da sifa bayyuwa laisa hunaka zatun fil wujudi babu wani zafi a halitta ko a hankalance laisa laha sifatun abadan قوله وكذاك قالوا ما له من خلقه أي لأنهم جاهدوا إثبات المحبة لله عز وجل sun ƙaryata tabbatar al-mahabbata lillahi sun Allah Kuka sai Allah ba a san shi ba ya ko ya kuluna wa ya kuluna inna Allah la yuhibbu ahadan ballantana har yi zama khalid da ka suka kore suka kulla sun fara da karami kulla ita ce kolon waso to babu koda fan Allah kaga to ya zasu fasara la yuhibbul kha'ini tawabi na. wa yuhibbul mutatahhirina to yanzu ka tashi ba ya ake fasarawa sai ce ina musu ni'ima ina musu kyauta yadda la yuhibbu wa Allah na musu kyauta Allah na musu baiwa hmm. amma so an kace yana da so ya zama jiki da iri iri haka suke keta ayoyi suke keta kalmomi la yuhibbu adam bil khalqihi la mahabbata kulla babu son kulla wala duna zalika ko wanda bai kai khulla ba wal khulla hiya a'la darajat al muhabba ake ne wal daraja ko walam yanalha min al khalqi ba wanda isa mu hawa martaba khulla a wurin Allah ali ta illa ni sai mutum biyu a duniya duk Muhammadu Rasulullah وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هم نفوا هذا سكروا سكروا عليك الله وقالوا إن الله لا يحب ومن بعد أولى نفوا الخلة شد باي يدا سو قطة قطة بيدا سيس باتا سو أي كاغا با با با بلي خلة أي كاغا قوة أتائرة سببهم محباتي فيه القدرة والإرادة والعلم والحياة والطمع والبصر والكلام النفسي ما هو محباتك ذاك الله بيد سفة محبة بيد سفة رحمة بيد سفة دارية بيد سفة تقب بيد سفة بيد صفة دكو إنا سنقول ثم ذاك نا لأيك دسونا وقالوا إن الله لا يحبه ومن بعد اولى نفو الخلا كاغا خور الخلا يا ما تقول وان فاني نفو الخلة وهي اعلى درجات المحبة شيني قولولون درجة محبة كم ذاك الأقا يا يا يا يا دودو جديدك a hankali ake tashin sa sai a nuna masa wanda ba ya bai dubi na kwaro da kai ba gaba da baya kowa bai bacci ba zai kai na'am sau da aka nafo alkulla waje a ala da rajatil mahabba menene wa awwalu qawluhu ta'ala wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ta'ala ya rike Ibrahim Khalil suka ce a biyar da Ibrahim muhtajin ila Allah Ibrahim na da bukata zuwa ga Allah min min al-khullati ne muhtajin ila Allah min al-khulla ne wa huwa al-haja wa al-haja khas bi Ibrahim haja haja ba ce batta ce ba ga Ibrahim kowa yana da haja kaga suka mai da Ibrahim kaman kowa كل الخلق بعادة إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد كما أنتم الفقراء إلى الله قوة قوة حكاتي هدبوا بسنة بكاتر هو الله wallahu huwal ganiyul hamid Allah shi ne wadatacce abin yabo to kaga aka ce annabi Ibrahim haka ma to da me aka fifita shi fa ala hada yakunu kullul khalqi da wannan dukkan halitta akhlaqu lillahi kenan wallahu lam yathbut al khulla illa li Ibrahim Allah bai tabbatar da khulla ba sai ga Ibrahim dai fil Qur'ani وفي السنة لنبينا da صلى sallallahu alaihi وسلم ايه ايه a'a ana nuna masu abin da suka yi kokore ne tun da misali aka ce masu wani sun ce annabi ibrahim sa kulla ai allah ce kowa eh, fakiri bukata to ai duk halittu masu bukata ne to a nan wani girma aka ba ibrahim kaga babu shi girman tunda kafiri ma eh, ina da bukata shi ma kafiri shi ma kalilu ne eh ya ga shi ne kullayi sa ka nuna wasu wannan guzon fasara da ka sun fata komai قوله ولأجل ذا ضحى بجعد خالد tsari zuwa ƙarfe wannan janyo abun ya ɓatawa waliyin Allah gwamnan na yanka shi ya laye da shi yani bi ajalin na fahihi saboda korewansa an Allah ta kaza Ibrahim Khalilan da ainihin wallam yi kallin Musa an Allah ko zai zai zama latta kaza Ibrahim Khalilan wallam yi kallin Musa takliman ya sa ya yanka shi wa yau mazaba ihil ƙurbani ranar da ake yanka ibadori ya mawai dilaba sannan za mu haƙura za a ihe mu yan eh? ya faɗo ci eh ni na kawo shi a yi wannan kalamun da su dai a wani wuri ne gaban eh eh ɗari da ɗaya to to to na gan shi ɗari da ɗaya mai ban baga inda ke mai layin ƙarshe daga ɗari da ɗaya ko? Eh. layin ƙarshe bayan yana makalokun ba? Eh, to yanzu kada ka damu qalu kalamullahi makhluqun haka wadihu haga ina sani wallahu la yatakallamu auran su fa hadhihi sifa wa wasafu Allah bi annahu la yatakallam wa innama hadha al-kalam makhluqun min makhluqatihi wannan maganan da ake ji ba ake karanta halitta ne daga halittansa khalaqahu fi ghayrihi nan ne maganan ko ba barari ya halitta magana ne a cikin wani wanansa ya halitta magana imma a cikin jibrilu wa imma a lauhul mahfuz wa imma a cikin inda ya halitta ta magana amma shi baya magana magana suna cikin ransa sai dai yake wannan saba ilaihi sai aka jingina ko magana zuwa gare shi eh yau eh duke banza na iyi, eh. a cikin ai shi wancan tun da ai wajen fasare-fasare ne ai kaga duk aka ban gaskiya zaka ana bada fasarori da yawa wancan inda ya yi magana cewar maganan a ƙwaƙwalwan annabi ne ta yi connection da maganan Allah da take ciki ya gane ta kaga wannan ai fassara ne to annabi Musa ai kaga annabi Musa nan cikin itaciya yake maganan to ya halitta tana a cikin itaciya? ƙauli na uku ya halitta magana a cikin lauhul mahfuz da gani wa imma kai tsaye ne maganan ce ta Allah daga ciki daga ran Allah ta tsalla ta shiga cikin kwakwalwar annabi wa imma kuma a halitta magana aka ta zo cikin iska ta zo aka ji ta ya kama ta ya kawo annabi wa imma wancan kuma guda uku wajen ma'ana uku ne suka kawo ya fito yawwa saboda kana na abin da yake nuna da aka yi magana inda aka yi ta aka gama alhali ba ce ba sai aka jingina masa ita kamar yadda ake jingina halitta ga wanda ya halitti abin din wa wudifa ilaihi min idafati al-makhluqi li khaliqihi shi gana to eh da ɗaya ne daga cikin rayu in aka kawo magana za da wajen magana uku suka kafa ta eh na me ma'an yi eh. na na na game akwai kaga akwai salbiyatu akwai sifatul akwai salbiyatu sifofi salbiyai akwai sifofi ma'ani akwai siffofi ma'anawiya gaga ne ko kafin su ma akwai siffa nafsi eh alwajudu shine nafsi a ce siffa ce nafsiya tana ba da bayanin Allah ne Allah na nan Allah akwai shi ya gane ko eh, ya kace mata nafsi eh, nan shi kenan ka gane nafsi wannan suna nufin zafin Allah wannan duka ba mana ma matsalan take ba sai salbiya sai salbiya ma'ana kaga salbo diddiha an mawsufiha tana kore kishiyanta ne to wannan salbiya ita ma daidai ce daina da gobe salbiya ma'anan salbiya korewa kaga alƙidamu ya kore alhudusu kaga ya kore ya sallabe hudusu albaka'u kaga ya kore alfana'u ودرع مقبضته الفناء هو القدم البقاء والمخالفة للنفس كذا يقول مباطلة للنفس في میں ایک میں اورم القدم البقاء المخالفة للحوادث القيام بالنفس هذا يقول الاستقرار alwahadaniyatu kaga ya kore a ta'addudu don haka biyar inna ake ce masa salbiyatu na sun da sifofi salbiyai ma'ana masu kore kishiyoyinsu ma'ananta salbu amma an mawsofiha kaga muna da guda biyu kenan ga nasiya ga salbiya kaga salbiyatu nan inda ake magana salbiyatu suna da yawa sun mutu to shi kenan sai aka dau akan ma'ani sifatul ma'ani kaga suna al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam wal basar wal kalam wal in aka zo wajen fassara ma'ana sifatul ma'ani sifofin ma'ana ma'ana shine al-mawsuf bil ah, bil kani sifan ba an tana tabbata ga mai sifan kamar misalin a ce maka al-ilmu kaga al-ilmu zaka samu abu an ce al'ilmu na farko dai akwai wani zafi mai ilimin sannan kuma akwai abubuwan da ya sani ko eh, saboda ilimi don yana ta'allakuwa da dukkan abubuwa eh, abinda ake gani da abun da ba a gani da abun da zai yi da ba zai yi ba da aka kaga ma'anansa kaga eh, ilimin da sifatul mani alqa'imu bil mawsufi kaga yana tsaye ga wanda aka siffata tunda ilimi ga ilimi ga zafin ga kuma siffatuwar don haka nan ya siffatu da ilimi tunda zai nuna abin ilimi tunda ilimi ana siffatuwa da shi shankara ce maka na kirki kirki kan gaba za ka kawo shi ba amma kana iya mutum akwai wanda zai iya siffatuwa da kirki to haka ya siffatu da ilimi ya siffatu da kudura ya siffatu da kaza ya siffatu da kaza har zuwa karfe to wajen siffa siffan da suka kai kan alkalamu sai suka sake man kwaɗai wani wuri a ciki suka ce maganan ba mai harafi ne ba ba mai kaza ne ba amma duka nan duk da suke amma a kan kalamu nan ne suka je suka abin nan to sannan ko ba siffofin kenan ba suna da yawa nan ma taƙaƙe su a bakwai shi ma wani laifin ne sai alma'anawiyya, wani wannan gaba daya a sha'iran makon da ba su yarda da su ba akwai da jan babu su kawai siffa ne guda uku nafsiya salbiya ma'ani amma alma'anawiyya ai wancan ne cewar sai an yadda akwai abin da ake ce masa halu shin abu in ya tashi in ya tashi daga akwai daga babu zai mai gino tsakiya ya koma akwai tun daga akwai ga babu to duk abun da za a yi sai ya kullo daga babu ya zo akwai ya zo tsakiyan inda ya narke zai zama ai za ka jan sai kaunuhu kadiran kaga ka sai rura tuhu ya zama to wannan sai ruran akwai shi sannan kuma ya zama mai iko don haka nan in ko zai tashi daga akwai zai koma babu sai ya sake shiga halu daga na ya tsallaka gidan babu to wa'annan su ne ma'anawiyya zantowan abun ɗin ya narke ya tashi daga akwai ya koma babu to akwai tsakiya su ne ma'anawiyya wanda ka ce kai dala babu wa'ina da ashari ma bai yarda da su ba ya yadda dai da sifatul wani ne kawai ya fito buwan ɗan ji <laughs> eh? yawwa daga ga sifa za ga akwai akwai nafsiyya akwai salbiya akwai ma'ani akwai ma'anawiyya Eh, na farko dai a cikin wani ne rage su da aka yi aka tsaya biyar ne sannan kuma za zafi bai tsaya al wujudu kaɗai ba wujudun nafsi laha azza wa jalla ma wujudan bi ma'ana eh, mawujudan shine wujudu eh, bi ma'ana mawujudan ainihin wanda ana aka tar da shi kaga yi ne suke can sun ce a dalilin ƙwallon sa huwa la'awwalu Ko wani ya same shi to haka yana yake sifan nafsi kaga sun cire sufofin zafi ma kaga su fiska su kafa su wani sun cire su to haka nan ne lamarin da su yi sa akwai gyare-gyare a sa sosai Allahumma kuka. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وبينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين